yawancin maza suna ganin tsaya suna faɗa ma wato ainihin wacce suke so kalaman su ya kamar ɓata lokaci ne hakan bai da wani tasiri bai da wani amfani a wajen su bari in gaya ma kun ga wannan kalaman su da kuke gani kuke daina wallahi ba karamar tasiri suke yi a zuciyar mace ba ina so ku gane a kodayaushe ita zuciyar mace an halicce ta ne wato ainihin cikin wato ainihin tana son abu abin da yake da wato ainihin taushi da kuma wato ainihin kyalkyali a kodayaushe haka zuciyar su take wasu suna tunanin cewa ko idan suka ba mace kuɗi da sauransu shikenan san gama eh ba zan ce ma ba haka bane musamman ma masan zamanin suna da son abin duniya suna da san kuɗi suna da son abin duniya suna da son kuɗi amma kuma ina so ku gane su kansu kalamai suna da matukar tasiri a cikin wato ainihin relationship a cikin wato ainihin mu'amalanka da budurwanka so in dai kai baka yin wa'annan abubuwan za ga akwai wanda aka ware saboda ya dinga yin wa'annan abubuwan za ga in kai baka mata kalaman soya kawai kai kuɗi kake bada so sai a ajiye ka a mai bada kuɗi za ga wani lokaci ba ta yawan ba ka wato ainihin lokacinta ko in tana buƙatar abu ne za ga tana ka in tana buƙatar abu shine za ga tana bibiyanka akai-akai saboda me tana so ta ansa abu a hannunka amma in dai maganan soyayya ne in dai maganan kawazucinta ne su ba kai ta zaba ba akwai wani taware a gefe tabbas saboda su kansu sun san me suna da wato ainihin wa'annan bukatan abubuwan nan ina gaya muku soyi kalaman soyayya suna da matukar muhimmanci idan ma kana da matsala da su ne kana bukatar ka koya akwai su na yi bidiyon Bridget wato ainihin a cikin wato ainihin channel ina ina da irin wannan bidiyo sun na kalaman suya Bridget kana buƙatar ka je ka nakalce su wato ainihin kuma ka koyi su sannan kuma akwai channel da dama akwai irin su Sansi TV da sauransu ku je ku bincika akwai kalaman suya masu daɗi da sauransu wanda kuma in har kana mace wannan kuma kana ƙara mata da kuɗin to za mi babu ya kai a zuciyarta amma kai waye kai ku dinga tunanin cewa kai ai a ba mace kuɗi wanda mai magana akan cewa matan yanzu ba kuɗi suke so ba kamar bai da aikin yi da sauransu mu wani abubuwan da muke muku ba wai muna yi bane a shirme da sauransu a'a mu kanmu akwai abubuwan da muke a cibin inda ba ma a cibin komai ba za mu zo mu fama muku surutai akan irin abubuwan nan ba so kuma muna a cibin wani abu saboda akalla akwai abubuwan da muke samu daga youtube muna generating wasu abubuwa da sauransu sannan kuma daga wajen kuma na samun yabo da sauransu kuma sannan mu dama bukatar mu shine kowa ya samu fita akan abubuwa an fahimta wannan shine so yana da kyau ka yi kokari ka tsara ma kanka irin wayannan abubuwan kana buƙatar akalla ko da baka kware sosai ba akalla ka dinga kokarin furta wayannan abubuwan sai ga kun samu wata ainihin shakuwa na soyayya tsakanin kai da mace ba ko ku samu shakuwa na bata kuɗi ba an fahimta saboda ku kanku da dama irin haka yana zama muku wata ainihin kalubale zaka ko yarinya an tana buƙatar abu ne za ta neme ka daga lokacin da ka ɗauka ka bata kuma shikenan sai kuma a koma kuma wata ainihin gidan jiya wannan shine bidiyon mu ne kada a manta a yi subscribe sannan kuma a danna ƙararrawar sanarwa sannan kuma idan bidiyon ya burge ku a yi like kamar yadda aka saba wannan shine nagode